بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في gaba كراتون من na littafin misbahu أتكلم a cikin fiqhun a yau insha Allah za mu yi darasi na talatin da uku ajiya mun tsaya ƙarshen babin mawaƙit, wato babu mawaƙit sallah babin da ke bayani akan lokutan sallah babu auqati sallah yau kuma za mu tashi a farkon da azani wal iqam babin da yake bayani akan kiran sallah da ikam. sai dai kafin mu shiga babin akwai wani baiti da muka fassara shi a gurguje muka ce za mu dawo kansa insha Allah a darasi na gaba shine inda ma da yake cewa wa qatlu tarikha mufirran haddu wa jahidan wujuban haddu wato wa qatlu tarikha kashe mai barin sallah mufirran alhali yana mai tabbatar da cewa sallan wajiba ce haddun wato wannan haddi wato ba ka ba an kashe shi akan ya kafurta ba ne a matsayin an masa haddi ne kamar mutum ya yi zina ko ya sha giya ko ya kashe wani sai a kashe shi ba wai an kafurta shi ba ne ba matsayin ya yi ridda ba ne ya bar addinin sama amma wa jahidan ba. idan ya bar sallah yana mai inkarin wajabcin sallah yace bai yadda ma sallan wajiba ba ce murtaddu to wannan yayi ridda ya bar addinin saboda mai li'annahu an karama ma min addini bi ya yi inkarin abin da kowa riga sani wajibi to muka ce kashe wanda ya yi inkarin sallah yace ba wajiba ba ce a kashe shi a matsayin yayi ridda wannan duk malamai sun ijma'i akan wannan ana kashe shi ne a matsayin ya kafirta babu sabani a tsakanin malamai sannan wanda aka yi sabani shine in ya bar sallah kuma ya yadda wajiba ce za a kashe shi a matsayin ya kafurta ne ko za a kashe shi kamar ma a marhaji ne kamar wanda ya sha giya ko ya sa ko kuma ainihin abin nan afwan kamar wanda ya yi zina bayan ya zama mai aure ko kuma wanda ya kashe wani aka kashe shi sai zama musulmi ne amma kuma da hukuncin sa hukuncin to a nan kina akwai matsaloli guda biyu matsala ta farko shine kashe yake yi sallah alhalin ya yi da sallah wajibaci matsala ta biyu kuma ya kafurta ko bai kafurta ba da kashe shi jumhur ulama mafi yawan malamai sun tafi cewa za a kashe shi sai dai kamar zahiriya da abu hanifa ya ce a ɗaure shi a hana shi ainihin wato fita har sai ya yi sallan ko kuma ya mutu a gidan yari saboda wasu hadisai da suke ganin cewa kamar suna nuna duk wanda ya faɗi kalmar shahada ba a kashe shi kamar lahilu da mrikin musulmin illa bi ida salatin النفس بالنفس الطيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المقارف للجماعة ba halarta jinin mutum musulmi sai idan wato an samu abubuwa guda uku ya zama da ya taɓa yin aure sai ya yi zina wannan za a masa mu a kashe shi a jefe shi har ya mutu ko ya zama ya kashe rai shi ma sai a kashe shi ko kuma ya zamana ya bar addininsa ya yi ridda sai a kashe shi sai suka ce to Tun da hadisi ya nuna cewa iya ukun nan ne wanda ba sallah ba za a kashe shi ba abu hanifa ce sai dai a daure shi a dinga umurtansa da ya sallah ko ya sallan ko kuma ya mutu a gidan yari a kurkuku mafi yawan malamai suka ce za a kashe shi saboda wasu hadisai da suke nuna haka daga ciki akwai wato hadisi ingantacce wanda imam muslim ya ruwaito wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa innahu Ahmadu alaikum umara fatarifuna wa tunkirun faman kariha faqad bari'a wa man ankara walakin man rabbiya wa taba za muku wasu shugabanni daga bayana za ku samu wasu shugabanni wanda suna wasu ayyuka wanda za ku yi inkarin su wato ayyuka wanda suke marasa kyau na zalunci da buɗewa shari'a abin da ba daidai bane abin da suke za a samu azzalumin shugabanni wanda addini bai dame su wanda yake abin da shugabannin nan suke yi na zalunci to wannan ya kubuta wanda ya mutu inkari shi ma ya kubuta yace ba daidai bane amma wanda ya yadda da abin da suke na zalunci ya bi su to shi kuma hukuncin sa da su ana shi ma azzalimi cikin nan sai sabai suka ce afala nuqatiluhum to ba za mu yaƙe su mu kakkashe su kawai idan muka waye gari muka ga gabanin mu dukkanin su azzalimai ne mu kakkashe su mana manzala kan la ma sallu karo kashe su matakan suna sallah ta kaga wani ya nuna idan zahirin sa in mutum yana sallah ba za a kashe shi ba makuminsa sa kuma in mutum baya sallah za a kashe shi kenan da ba sa sallah za a ce a kashe kenan duk wanda ya ba sallah hukuncin sa hukuncin kisa ne hadisi ya inganta a cikin bukhari da muslim manzala ta sallama ya aika sai na adiyaman a matsayin gwamnan sa a can sai ya aiko ganima na zinari sai aka zo aka raba wannan zinari da aka riba zinarin da wani mutum sai ce sai ce manzala sama ittaqilla mutum hudu kawai aka ba wato kaman fai'u ne ba dole kuwa sai an bashi ba don ba yaki aka je ko fai'u ko zakka ko makamancin wani shikenan sai aka riba mutum hudu kawai aka hana saura da wani mutum ya ce wa yara rasu ya ce wa manzala sama ya rasu Allah ittaqilla ya manzo Allah ka ji tsoron Allah wato kaman manzon Allah bai adalci ba kenan sai manzo Allah ya ce alastu ahqqal ardi bi an yattaqilla yanzu ni ban fi cancantan kowa a duniyan nan ya ji tsoron Allah ba sai Khalid bin Walid sai tashi ya ce ya Rasulullahi da'ani abriba unuqahu ka bar ni in buge wuyansa ma'ana in kashe shi sai manzo Allah kuma ce la la'allahu an yakuna yusalli har ka kashe shi wataƙila zai zama yana sallah ke nan ba a kashe mai sallah amma in ba a sallah kuma za a iya kashe sai Khalid bin Walid ya ce wa kan rajulin yaqulu bi lisanihi ma laysa fi qalbi da yawa mutum zai dinga faɗa a harshensa abinda a zuciyarsa ba haka wani yana so ya ce kenan tun da ya faɗi wannan maganan ko yana sallah munafuki zai yi a zuciyarsa babu imani a zahiri ne yake da yake sallah kawai sai manzo Allah ya ce inni lam umar an unaqiba an qulubin nasi an qulubin nasi wala an ashqa ni ba umarce ne tsada zukatan mutane ko cikin su in gano imanin su na gaskiya ne ko ba na gaskiya ba zahiri kawai nake amfani da shi kaga kenan ba ka tumar mutum ka ce masa munafuki ne ko wane ne abin da yake cikin zuciyarsa bai bayyana shi ba don baka san menene yake cikin zuciyarsa to muhallu shayi a nan matsala sun ya hana a kashe shi saboda yana sallah ka gane shakki wani wanda yake sallah ba a kashe shi sannan haka na hadisi ya inganta a bukhari da muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace abin da umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah ويقيموا ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك أقسموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله an umarce ni in kashe mutane in mutane har sun shaida ba an bauta da gaskiya sai kuma sun shaida ni manzon Allah ne inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan su bai da sallah su ba da ainihin zakka in su kai haka sun kiyaye jinanen su daga gare ni ma'ana ba zan zubar musu da jinin su ba matukan suna tauhidi suna sallah suna zakka kuma in kaga an taba su sai wani abu na haƙƙi na musulunci da suka taba kamar su kashe wani sai a kashe su amma ba dai a matsayin sun bar wani abu na addinin su ba kuma sanin sirrin su kuma yana wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala don Allah suke ko ba don Allah ba wannan Allah ne ya sani muhallin sha da aka ce in suka yi tauhidi suka kai da sallah a sai idan mu kai da sallah ba za a iya kashe su to irin waɗannan dalilai da makamantansu su ne jumhur mafi yawan malamai suka kafa hujja cewa wanda ya bar sallah za a kashe shi wannan kuma shine zance mafi inganci za a kashe shi ko da ya yadda sallan wajiba ce za a kashe shi za a jinkirta masa har zuwa karshen lokacin sallah irin bai yi irin bai wuce a samu raka a ce ba lokacin sallan zai wuce gaba daya ce masa sallah in ya ki sai a kashe shi wanda kuma yake sallan ba wajiba ba ce kwana uku za a bashi shi kuma ya tuba ya koma zuwa ga Allah subhanahu wataala in bai tuba ba sai a kashe shi kamar ta ofi salatu salat to sai mu dawo kashe shida za a yi wanda yake wanda yake kirarin cewa sallah wajiba ce ke akan ya kafurta ne ko bai kafurta ba da fiyo malamai akan ya kafurta ne abin nan akan bai kafurta ba ne wato za a kashe shi kashe kai abin nan haddan la kufur a matsayin bai kafurta ba wato ainihin haddi za a masa kawai kuma za a kenan ma'ana za a masa sallah bayan an kashe shi kuma za a bunne shi a makabartar musulmi kuma za a masa addu'a ne ma masa gafara in kuma an ce kafurci ne aka kafurta ba za a masa sallah ba ba za a binne shi a makamantar musulmi ba yan uwansa ba za su kaje shi ba kuma ba za a nema masa kafara ba wannan wasu daga cikin malamai suka tafi akan haka waɗanda suka ce ya kafurta din za a kashe shi a matsayin ya kafurta ne sun yi amfani da zahirin wasu hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin hadisin akwai al'ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafara hadisin imam ahmad da ashabu sunan hadisi ne ingantacce alkawari tsakanina da al'umma ta yin sallah duk wanda bai yi sallah ba fakat kafara ya kafurta zahirin wanda yana nuna mutum ya bar musulunci kenan da kuma hadisi ingantacce wanda imam muslim ya ruwaito wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa bainar rajuli wa bainar kufri tarku sala tsakanin mutum da kafurci shine bar sallah ma'ana yana barin sallah zai fada cikin cikin kafurci sannan akwai asar na Abdullahi bin Shaqiq al-Uqayli yake kana ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam la yarawna shay'an min al-amali tarkuhu kufrun ghayra salah sabon mazala ta sama ba sa ganin wani abu daga cikin aiki wanda barin sa kafurci ne in ba sallah amma in sallah ne suna ganin cewa kafurci ne wanda suka ɗauki waɗannan hadisan a zahirin su na cewa faqad kafara ya kafurta ko ya fada cikin kafurci to sai ce ai ya kafurta din gaba daya wanda kuma yake a'a ba babban kafurcin bane saboda wasu dalilai ma'ana kufurun ne duna kufurin wato ya kafurta amma ba kafurcin da ya da shi daga musulunci ba kamar irin hadisan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man halafa bi ghairi llahi faqad kafar wanda ya rantse ba da Allah ba ya kafurta duk ne sai jima'i ba kafurci ne na mutum ya fita daga musulunci ba kafurci ne duna abin wanda karamin kafurci na sabon Allah ma'ana ya kafi Allah kamar la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd kada ku dawo kafurai bayana shashin ku dinga dukan wuyan shashi ku dinga kashe juna zahirin sai na nuna in musulmi ya kashe musulmi ya kafurta kuma babu malami daga cikin magabata wanda ya tafi akan wannan fahimta saboda wasu dalilai da suke nuna ba kafurci ne na fita daga musulunci ba haka nan sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufur zagin musulmi fasikanci ne ya kansa kuma kafurci ne in musulmi ya kashe musulmi babu malami daga cikin malamai gabata wanda ya ce ya kafurta ma'ana ya yi aiki irin na kafurci shine fasaran hadisi ya yi aiki irin na kafurai kar ku dawo kamar kafurai bayana ku dinga aiki irin na kafurai ba ana nufin sun kafurta ba haka mafi yawan malamai suka fassara wa'annan hadisan sai kuma suka ƙara ƙarfafa dalilansu na cewa bai kafurtan ba da wasu dalilan daban daga ciki akwai hadisu shafa'a dogon hadisi na ceto ana tafiya ana ceton masu aiki har a dawo wanda imani kawai suke da shi ko sallan ma ba sa yi a ƙarshe manzala sun haike ko ya kulu minan nari man lan ya'mal khairan qattu sai kaga ya fita daga wuta wanda bai taba aikin alkhairi ba ko sau sai kaga ya fito daga wutan jahannam Sheikh Nasiruddin Albani yace ce da ya taba yin sallah ai ba za a ce bai aikata aikin alkhairi ko kaɗan ba kaga yana bai taba yin sallah ba kenan amma zai fita daga wutar jahannama inda ko ya kafurta ne zai dawo a cikin wutar jahannama ne ba za a ce ya fito daga cikin wutar jahannama ba haka nan hadisin muslim hadisin manzala ta sa imam muslim ya ruwaito li kulli nabiyyin da'watun mustajabatun فتعجل كل نبي دعوته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا kowane annabi akwai addu'ar da aka bashi wanda in yayi ta za a amsa masa yace dukkan sauran annaba tun a duniya suka yi addu'a su aka amsa musu su annabi nuhu su annabi lutu da sauran ita amma ni kuma na ɓoye addu'a ta don ta zama ceto ga al'umma ta ranar alkiyama kuma yace wannan ceton zai samu dukkan wani wanda ainihin ya mutu daga cikin al'umma ta bai yi wa Allah shirka ba to zai samu wannan ceton haka nan ko da ba ya sallah in dai bai shirka bai hada bautan Allah subhanahu wataala da bautar wani ba to ubangi wannan ceton zai same shi ma'ana zai samu ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shi yake nuna kenan wato ainihin wanda ya sallah zai samu wannan aka na kana hadisin aqadun nasi bi shafa'ati yawm al-qiyamah man qala la ilaha illa Allah yabtaghi bi dhalika wajha Allah wa khalisan min qalbihi wanda yafi kowa cancantan ceto na ranar alkiyama shine wanda ya faɗi la ilaha illa Allah yana mai tsarkake zuciyansa da faɗan hakan wato yana faɗa don Allah to kaga ba ce wanda yake sallah ba inda dai mutum faɗi la ilaha illallah tsakaninsa da Allah zai samu sun, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to inda mai barin sallah ya kafurta suka ce da bayan da za a iya fito daga wutar jahannam zai fito daga wutar jahannam don zai dawoma har abada kafurai suna dawoma a cikin wutar jahannam har abada kamar yadda alqur'ani ya tabbatar da ijma'in malami sannan haka nan hadisi ya inganta wanda imam ahmad ya rawaito da abu dawud da Sa'id da Ibn majah hadisi ne Hassan. wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa khamsu salawatin katabahunna Allahu ala al-ibad man ata bihinna lan yubayyi minhunna shay'an istighfafan bihaqqihinna كان له عند الله wa أن يدخله الجنة ومن لم يأت بهن فليس ahdun, in الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له manzala ta kuma ya ce salloli guda biyar Allah ya wajabta su akan bayinsa duk wanda ya zo da su ma'ana ya aikata su bai tozarta wani abu daga cikin sallolin nan ba don ganin cewa su ba komai ba ne, wato ya ɗauke su da muhimmanci bai yin su ba don ganin cewa su ba wani abu bane manzala sun haice yana da alkawari a wurin Allah subhanahu wa ta'ala zai shigar da shi aljanna yana da alkawari in dai kai sallolin nan kamar yadda Allah ya wajabta maka baka walakanta su baka tozarta su ba to zaka shiga aljanna Allah ta'ala yi alƙawarin zai shigar da kai aljanna to sai ce wa mallan ya ya'ti bihinna wanda kun sallah ba mu'mini ne amma bai yi sallah ba falaysa lahu inda Allah ahdun to shi fa bai da alƙawarin cewa tabbas Allah zai shigar da shi aljanna tunda bai yi sallah ba bai da wannan alƙawarin in sha'a azabahu in Allah ta'ala ga dama ya azabtar da shi saboda bai yi sallah ba wa in sha'a ghafar lahu in ga dama kuma ya gafarta masa laifin barin sallah din to kaga inda barin sallah kafurci ne ana gafarta kafurci ne mutum mutum yana yi inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah baya gafarta in aka me idan aka ainihin kafirce abin da aka masa shirka ko aka masa kafurci aka mutu ana yi Allah baya gafarta amma duk abin da ba nan bai na gafarta yana gafarta ce to tunda aka ce barin sallah Allah na gafarta barin sallah to kaga kuma ba za a ce barin sallah kuma kafurci ba inda kafurci ne Allah ba zai gafarta shi ba wannan magana ita za ta fi ya insha Allah matukar yana ganin sallan dole ne wajibi ce sallan akwai imani a zuciyarsa ba za a ce ya kafurta bai an kashe shi an masa kisan menene kisan haddi amma kamar yadda na faɗa a wancan satin shekul islam mai taimiya ya rinjayar da cewa in dai har aka zo da takobi aka nuna masa aka ce ka yi sallah in ba yi sallah ba za a kashe ka ce ba zan yi ba aka kashe shi wannan yana nuna ya kafurta yace don abin da ya sa duk mutumin da ya zafi a kashe shi akan yayi sallah ai ba wani imani kuma da ya rage masa inda akwai imani ko kwayan zarra ne ba zai fifita a kashe shi akan yayi sallah ba to kaga wannan kuma rashin imani inkarin sallan ne ya sa ya zama kafuri ba wai don wato ainihin ya bar sallah bane kaga idan ba a zo da takobi za a kashe shi ba kenan shafi zani ta miya tafi mai barin sallah bai kafurta ba bai kafurta ba wannan shine fatawan imam ahmad imam ahmad ya tafi mai barin sallah kafuri ne to amma kansa abdullahi ya ce ba na abin da yake nufi shi ne na ji da kunne yana faɗi in har aka zo da takobi za a kashe shi ya ce ainihin a kashe shi in da zai sallan ba to ya kafurta don wannan ba imanin da ya rage masa ba wani imanin da ya rage masa imam ahmad imam shafi ya yi munazara da imam ahmad ya tattauna da shi akan mai barin sallah imam shafi ya ce ahmad kana cewa mai barin sallah ya kafurta to don Allah ka gaya min in zai shiga musulunci me zai ce sai ce zai ce la ilaha illallah ne ce ah ai dama yana tare da la ilaha illallah la yadda da la ilaha illallah sallar ne ce bai zai yi ba sai ce to yayi sallah zai da musulunci sai ce a'a yanzu kafuri in yayi sallah bai bai da la ilaha illallah sallar ta inganta sai ma sai shiru bai da amsan da zai bai kaga ba a shiga musulunci da yin sallah da me yake shiga da la ilaha illallah kuma yana tare da me la ilaha illallah amma kamar yadda muka faɗa satin da ya gabata wannan sunan da aka raɗa masa na cewa ya kafurtan nan za a bar masa wannan suna amma ba kafurcin da ya fidda shi daga musulunci in ka zo yin wa'azi sai ka ce duk wanda ya bar sallah ya kafurta sai ka shiru kawai duk wanda ya bar sallah ya kafurta ko da ya yi da sallah wajiba ce ya kafurta wannan dai sa a ji tsoro a yi ne a dinga yin sallah kuma baka canja masa sunan da aka sa masa ba amma an zo ana bayanin wani irin kafurci ne a babin darasi ba wa'azi ba sai ka ce ba kafurci ne da ya da shi musulunci ba amma a babin wa'azi kuma zai ka shiru kawai kauce haka wannan shine wanda abin ibnu kai ya tafi a kansa yace a bar masa wannan sunan amma an kashe shi kuma kisan haddi ne ba na kafirci ba shaukani shi ma yace a bar wannan sunayen yace kafirci ne amma akwai kafircin da Allah yake gafarta shi shine irin wannan na sallah ma'ana shari'a ta ta, keɓance irin wannan kafirci na barin sallah gafara yana iya shigansa da ceto za a ceci wanda bai yi sallah ba za a gafarta wanda bai yi sallah ba ranar alkiyama to kaga kenan shi ma ya tafi akan ba wancan babban ba bane amma kuma yace me a bar masa wannan suna din kaga wannan akwai bayawa a tsakiya a cikin maganan ko insha Allah ba za a ce baban nan bai fita daga musulunci ba amma kuma wannan sunan kuma yana tare da cewa ya kafurta din kuma lalle ya ji tsoron Allah kuma duk wanda yake barin sallah to kun shi yasa abin nan ibnu qari yake cewa malamai sun yi ijma'i cewa babu wani laifi in ba shirka ba da ya kai barin sallah babu wani laifi in ba shirka ba da ya kai barin sallah ko da ka shirka ne kawai yake gaba da barin sallah don sallah ita ce azamul ibadat ibada da tafi kowanne girma ko da ka mu mai da hankali akan wato abun da ya shafi abun da ya shafi sallah mala yace babul adani wal iqama babin kiran sallah da iqama yace wa sunna ta'dinun li qaumin talabu jama'atan fi ayi waqtin yajibu illa bi sawhin fa bi sudfil layli wa mi musannan ma ada tahlili wa sunna ta'dinun an sunnan ta kiran sallah ba wanda bai san bai kiran sallah da kama ba shi ba sai mun tsaya mun yi bayanin su ba an sunnanta kiran sallah idan kiran sallah sunna ce mai karfi a mazhaban malikiya wanda suka tafi wajiba ce li qaumin ga jama'a mutane kenan da yawa ba ɗaya ba ɗalabu jama'atan wanda suka ainihin nemi jama'a suna neman ƙarin jama'a a wurin sallah sai su kira sallah saboda wasu jama'an su zo a haɗu a yi sallah fi ayi waqtin jibu a kowane lokaci da yake tabbata ma'ana kiran sallan ya zama na lokacinta yayi ba a kiran sallah kafin lokacinta sannan sai illa bi sai dai sallan asubahi kawai ita ya halatta kira ta kafin lokacin ta yi ba bi sudusin laili idan sudusin dare ya shiga sudusin dare ya shiga ma'ana na ƙarshe kenan kashi biyar na dare ya tafi saura kashi ɗaya ko alfijir bai fito ba ya halatta kiran sallah a subahi in alfijir ya fito kuma sai a sake wani kiran sallah din sannan ya ce wabni wabni ka gina kiran sallah ka musannan bibbiyu Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa guda biyu har zuwa ƙarshe guda bibbiyo bibbiyo ma a da tahlili amma banda hailala banda la ilaha illallah wanda ake na karshen nan shi kwatatte ne Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala hayya ala hayya ala hayya ala Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah na karshen kawai shine guda daya wannan shine abin da bai tutukan nan suke nufi bai mu dawo kan matsalan sai ba kiran sallah sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta ta wanda da farkon musulunci wani abu ake bugawa kamar yadda kirista suke buga wani abu kon kon kon in lokacin sallan su yayi to aka su ma musulmi suke yi to daga baya sai wani bawan Allah ya mafarki aka lakana masa wasu lafuza na kiran sallah wanda za yi bayanin hadisin a gaba aka lafaza masa wa'annan lafuza na kiran sallah din sai zai ga manzala sama, manzala sai ce to aje ka ka koya bilal a kiran sallah da irin wannan lafuzan da sai na umar ya ji shi ma ya fito ya ce ni ma na yi irin wannan mafarkin cewa waɗannan lafuzan su suka fi dacewa da kiran sallah mazala kuma sai tabbatar da wannan mafarkin wannan kuma ya faru bayan an yi hijira da shekara ɗaya an ƙaura daga makka an koma an koma madina kiran sallah yana da muhimmanci Shari'a ce ta addinin musulunci wato alamu ne na addinin don ka zo gari ka ji ana kiran sallah cikin dare ko da asuba ka ji ana kiran sallah ai ka san wannan garin musulmi ne yasa manzala ta sa sai ya saurara da asuba in ya kawo yaki gari ya kira ya ji an kira sallah ne ko an kira ko ba kira in ba kira sallah asuba ba za a afka garin kawai dukkan su kenan ba musulmi bane an kira kuma sai a saurara sai wanda ya fito kaga shi kenan muhimmancin kiran sallah sannan ya tabbata a hadisi ingantacce na manzala ta sama hadisin bukhari wanda yake nuna fadalan masu kiran sallah yace lauya ya'lamu an-nasu ma fil azani wa safi al-awwali thumma lam yajidu illa an yastahimu lastahab da mutane sun san falalan kiran sallah da falalan safun farko sai zama ba za ka samu ba sai an yi ƙuri'a in in ka ci wannan ƙuri'an ka ci wannan zaɓen sai zama an naɗa ka ladanin unguwarku ko kuma kai kiran sallan wannan lokacin ko ka samu safun gaba sai zama ba za ka samu ba sai an yi ƙuri'a yace da sun yadda an yi ƙuri'a inda sun san mahimmancin kiran sallah da safin farko a abu ne mai muhimmanci sannan ya zuwa wani hadisi na manzala ta sunama da ke innal mu'azzinina aqwalu an-nasi anaqan yawm al-qiyamah shi ma ma muslim ya rawaito wannan hadisin kuma wancan bukhari masu kiran sallah su suka fi kowa tsawon wuya ranar alkiyama na sha bayani akan me ake nufi da tsawon wuya wato ranar alkiyama suna da tsawo balarabe ya ce tawilun najadi kinaya yayi in ce wani mai dogon wuya ne fulanun tawilun najadi wani mai dogon wuya ne kina ne na cewa shi dogon mutum ne kakkarfa kuma sadauki kina ne na cewa sadauki ne don dogon wuya yana nuna mutum yana da tsawo gajere ba dogon wuya sannan kuma tsawonsa kuma yana nuna cewa mai karfi ne karfinsa yana nuna cewa shi sadauki ne kaga kenan yabo ne to ranar kiyama masu kiran sallah su suka fi kowa tsawo kaga sun huta kenan domin kamar yadda na sha faɗa akwai furmutsi ranar alkiyama ture-ture dukkanin mutanen duniya na farko da na ƙarshe za a wuri to kaga ko a nan duniya aka wani taro in mutum yana da tsawo ai ba zai shiga cikin damuwa ba amma gajere numfashinsa zai iya ɗaukewa sai iya zama zuwa ko ya samu matsala ko a tattake shi to mai kiran sallah shi bai da wannan matsalan ranar alkiyama sannan haka nan hadisi ya tabbata ingantacce wanda imam bukhari ya rawaito abu sa'fat al-ansari abu sa'id al-khudri yace masa inni araka tuhibbuna ni na ga kana son kiwon dabbobi za kun tafi in kana mika aubadiyata aubadiyata ka fa azanta lis sala farfa sauta fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqulu la yasma'u sautan mu'adhdhin jinnun wala insun wala shay'un illa shahida lahu yawm al-qiyam yace na ga kana abu sai al yace masa na ga kai kana son dabbobi kana son harkan kiwo in ka kasance a wurin kiwonka cikin dabbobinka ko a ƙauyenka inda kake kiwo inda kake rayuwa sai ka zo za ka kira sallah ka ɗaga muryanka don na ji manzon Allah sallallahu Sama yana cewa babu wani abu da zai ji sautin mai kiran sallah ko mutum ko aljan ko wani abu da ban fati ya masa shaida ranar alkiyama ai kalmar kalmomin kiran sallah kalmomin akida ne da na tauhidi to za su yi maka duk wanda ya ji kiran sallanka ko mutum ko aljarri ko masallaci ko gini ko hanya ko bishiya ko ruwa sai sun maka shaidan cewa kai musulmi ne mai imani ranar alkiyama to wannan hadisin shi kaɗai kawai ya isa mai falalan kiran sallah amma kuma galibi ana gudun kiran sallah ne to kiran sallah kaga sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana yi a zamanin sa Bilal yana yi Abdullahi ibn Umar Khattab yana yi kuma sunna ce tun daga lokacin zuwa yanzu in za a yi sallah a kira sallah sai ma ne ce li amma ga mutane ina nufin li jama'atin kenan idan za ka yi sallah kai kadai ba sunan ta maka kiran sallah ba kai kade ka zo masallaci baka tunanin wani zai zo ko a gidanka ko a gonarka ko a kasuwarka ba sai ka kira sallah ba sai dai a halin tafiya wasu sun ce sunna ne ka kira sallah sannan sai ce talabu jama'ata su mutanen da suka nemi jama'a kuma kenan idan kuna da yawa ma ba kuna neman ƙarin jama'a ba ne ba sai kun yi wato ainihin kiran sallah ba wato kun kawo ziyara gidan wani za a yi jam'i kawai sai a sada ya kama kawai a yi sallah ba ba ba kwa neman kwari jama'a in kun ƙware kiran sallah ai ba kuna neman mutane su shigo gidan bane a zo a yi sallan tare da su a masallaci ne ake wannan ko wani wuri inda aka keɓance don sallah To da haka kenan nan ma ba za ku kira sallah ba idan ku jama'a ne za ku yi sallah a gida ko a wani wuri inda ba kwa tsammanin ƙarin jama'a ko kun sauka a mota ko makamancin wannan to amma sai dai idan a halin mutum matafiyi ne in mutum matafiyi ne to an sunanta masa ya kira sallah saboda hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hadisin bukhari da muslim ko da ba kwa neman karin jama'a ku kira sallah kafin ku yi sallah ne manzon Allah sallallahu alaihi ya gaya wa Malik bin Huwairis da shi da wani abokin sa su biyu ne yake musu idza kuntuma fi safarin fa azbina wa aqima wal ya'ummakum akbarukuma wal ya'ummakuma akbarukuma yace hadisin bukhari da muslim ne ingantacce yace idan kun kasance a halin tafiya ku biyu to ku kira sallah kuma ɗaya daga kuma ku yi kuma ɗaya daga cikin ku muku limanci wanda ya fi ku yawan shekaru to kaga wannan shi yake nuna kenan kiran sallah ana yin sa a halin tafiya ko da ba kwa neman ƙarin jama'a amma in ba a halin tafiya bane ba kwa neman ƙarin jama'a ba sai kun yi kiran sallah ba sai ce in lokaci ya shiga ba kiran sallah sai lokacin ta ya shiga wannan kuma babu sabani a tsakanin malamai ijma'i ne babu sallan da ake kiran lokacin ta ake kiranta sai in lokacin ta sai dai sallan asuba kawai sai ta ce illa suba sai sallan asuba ita tana da kiran sallah biyu akwai na kafin lokaci don ta da mutane daga bacci akwai kuma na bayan na bayan lokaci akwai na bayan lokaci saboda haka kiran sallan asuba za a iya yi kafin lokaci idan sudufin dare ya shiga kashi ɗaya cikin shida na dare ya shiga amma sauran salloli haramun ne ka kira sallah kafin lokaci misali yanzu a ce sallan la'asar tana shiga hudu da rabi to ba za ka kira sallah hudu da kwata ba haramun ne da ijma'in malamai sai ka jira sai hudu da rabin ka kira sannan ka jira minti biyar ko goma a da sallah haka nan kowace sallah a azhar haka mangariba ba za ka kira kafin lokacin ta ba insha ita ma ba za ka kira mu tayin da ake barwa na lokacin sallah shine lokacin kiran sallah in ka kira kafin lokacin ta kai kuskure sai dai sallan asuba ina a tsaye dole ne mu dinga kula da lokaci yanzu ba maganar kiran sallah kafin lokaci sallan ma galibi ana yin ta kafin lokaci sallan la'asar da isha galibin mutane kafin lokaci suke yi kaga wannan kuskure ne la'asar ba a kula da lokaci wani ya ajiye uku da kwata kawai wani uku da rabi kawai wasu lokutan lokacin sallah baya yi a wannan time haka nan isha wani minti ashirin talatin kawai sai bayan magariba sai kira sallan isha ko yi sallan isha shi ma wannan kuskure ne wajibi mu kula da lokutan sallah kamar yadda muka faɗa a darasinmu da ya gabata to da haka sallan asuba ita ne kawai ake kiranta ce wannan kuma saboda hadisi ingantacce hadisin bilal hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda imam bukhari da muslim suka ruwaito manzon Allah ta sama ce inna bilalan yu'adhinu bilailin fakulu washrabu hatta yunadiya ibnu ummi maktum wa kana rajulan a'ama la yunadi hatta yuqala lahu asbata asbata manzala kuma ya ce bilal yana kira ne fa da daddare yake kiran sallan asubahi saboda haka in ya kira ma ku ci abincin ku ku sha kar ka ce zaka dakatar da sahur in ka don bilal ya kira sallah ka ce ka sha sai ce har sai abdullahi ibn umma kasum ya kira in ya kira sallan asuba to wannan kan ka dakatar da cin abinci yace saboda shi mutum ne makaho baya kiran sallah sai an ce masa asuba tayi asuba tayi sai alfijir ya fito tukunna sai asuba ya fito alfijir ya fito to sannan ne yake kiran sallah to a lokacin ne ya halatta wato ainihin abin nan yau wajaba ka dakatar da cin abinci to a sai bilal yana kira kafin lokaci ibnu maktum kuma ibnu umm maktum kuma yana kira in lokaci ya shiga a sai asuba tana da kiran sallah guda nawa guda biyu tana da kiran sallah guda biyu to kenan ita ne kawai ake kiran sallan farkon ta kafin wannan lokacin sannan mala yace ka gina sallan ka musannan kana mai biyun ta kiran sallan ma adat tahlili banda la ilaha illallah shine haidala kowanne sau biyu wannan kuma saboda hadisin abu mahdura Allah ya dade shi yace manzala ta sama ya koya mini yanda ake yin kiran sallah sai ambaci yanda ake koya masa kiran sallan akwai tarjihi a ciki kuma ya koya masa kabbara sau biyu kawai yake kamar yadda ya tabbata hadisin muslim wannan kuma shine wanda mazhaban malikiya suka dauka hadisi ne kuma ingantacce in kai kiran sallan ka aka yayi ga siffan kiran sallan da take Allahu akbar Allahu akbar guda biyu kawai ashhadu an la ilaha illallah a hankali ashhadu an la ilaha illallah a hankali ashhadu anna muhammadar rasulullah a hankali ashhadu anna muhammadar rasulullah a hankali sai ka sake daga muryanka ashhadu an la ilaha illallah أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله da karfi ko an kalle kai wannan shi ake cewa tarji'i manzo Allah ya koya abu mazura irin wannan wannan kiran sallah ne kuma hadisi ne ingantacce hadisin Imam Muslim ingantaccen hadisi kabbara guda biyu kawai ba guda hudu ba sannan kalmomin shahadan nan in kai a hankali ka sake dawa kuma kai ne kai da karfi shine ko mazhaban malikiya suka dauka in kai kiran sallan ka haka tayi kiran sallan tayi amma ko ta kallan kuma shine ya tabbata hadisi ingantacce hadisin Abdullahi bin Zaid wanda Imam Ahmad ya rawaito da Abu Dawud da Tirmidhi da isnadi Hasan wanda yake cewa طاف بي وأنا نائم رجل فقال تقول الله أكبر الله أكبر فذكر الأذان بتربيع التكبير تكبير ترجيع والإقامة فرادا إلا قد قامت الصلاة قال فلما أربات أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال إنها لرؤيا حق yace na yi bacci sai wani mutum sai ya zo mini ina bacci na wato mafarki kenan yana cikin mafarki sai wani ya zo masa yace ga yadda za ka kiran sallah sai koya masa yadda ake kiran sallah to da ya koya masa sai koya masa nan sau sau sau biyu kenan na wancan hadisi sau hudu shine Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wato guda biyu ka haɗa su sai ka sake haɗa kuma wasu guda biyu kaga ya zama sau nawa kenan sau hudu in kuma sau biyu zaka yi Allahu akbar sai ka sake cewa Allahu akbar amma in hudu ne sai ka ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ka guda hudu wannan shi ma tabbata a hadisi ingantacce to amma sai ce masa bin ghairi tarjihin ba tarjihi wato ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha illa Allah to dai kawai shi a sau biyu kawai babu yi a hankali sai ka sake daga murya kuma ashhadu anna muhammadar rasulullah shi ma kai sau biyu babu yi a hankali ka sake dawa shine babu tarjihi kaga sabanin waccan sifan shi ma ya tabbata manzo Allah ta sama ya tabbatar da wannan na fata mun fahimta yace sai ambata manzala ta sallama da ya waye gari yace ga irin mafarkin da yayi sai manzala ta sallama yace inna hala ru'ya haq wannan mafarki ne na gaskiya yace bilal tashi sai ce ka je ka koya bilal irin wannan kiran sallah bilal yayi me yasa aka ce ya je bilal yayi ya kiran sallah ya lakkana masa wannan kalmomin ya kira sallah da su yace li annahu andamin damin ka sautan saboda bilal ya fi ka murya mai tashi sama ya fi ka murya madaukakiya wanda za ta je nesa sai aka ce to je ya lakana wa bilal sai ta mai kiran sallah ana son mai murya ko da yake yanzu akwai abin da yake daga murya din amma duk da haka dai akwai bukatar murya din domin shi kansa ita kansa speaker yan ta samu mara murya sai ka ji kiran sallan kuma baya tafiya to kenan sai aka ce je koya bilal ya je koya bilal kuma ya lakana masa wannan kiran sallan bilal ya kira irin wannan kiran sallan to kaga shine irin kiran sallan bilal kenan kai kabbara sau nawa sau hudu sannan ko babu tarkili ashhadu an la ilaha illallah da ashhadu anna muhammadar rasulullah da karfi za ka kowanne bibiyu kai ba tare da ka kai a hankali ka mai maimaitawa wannan malai suka ce shine irin kiran sallan bilal wancan kuma irin wanda muka faɗa a baya kabbara sau biyu Allahu akbar Allahu akbar da kuma ba kai wannan tarjihi kai shi kai ashhadu an la ilaha da ashhadu anna muhammadar rasulullah sau biyu a hankali sai ka sake daga muryanka suka ce shine irin kiran sallan Abdullahi ibn Umma Kuma kuma shine wanda muka karanta a wancan hadisi na baya kenan kowanne aka kira babu matsala ko fadakar ka ce a ah, wannan shine sunna wancan ba sunna bane kai haka kai aikin jahilci fuza ne wanda kowanne sun tabbata a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda aka babu iskari a cikin sa kowanne daga cikin su shi yasa ilimi yana da dadi ko in ka san wannan ya halatta wani halatta baka shiga rudu ba amma in baka sani ba dai ka sani sai ka dinga inkarin yayin kuma sai ka dauka kuskure ne ake kuma ba kuskure bane sai dai ne shi ma shi ma wannan sannan ya tabbata a kiran sallah na asubahi ana ƙara as-salatu khairu minan nawm as khairu minan nawm bayan an ce hayya alal falah wato kenan kiran sallah asubahi ita kuma ta dan samu ƙari akan kamar yadda tabbata hadisin Imam Ahmad idan aka ce idan ka gama ka zo hayya alal falah hayya alal falah sai ka ce as-salatu khairun minan nawm as-salatu minan nawm ma'ana sallah ta fi bacci wannan shi ma suna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kara sai malamai suka yi sabani a wanne za a karan a kiran sallan farko ko a ƙarshe kowanne akwai hadisin da ya nuna wani hadisi ya nuna kiran sallan farko wani ya nuna kiran sallan ƙarshe kiran sallan ƙarshe to wasu malamai sai suka tafi tarjihi sai dai kawai kai amfani da ishtihadin ka ka rinjayar da wanne ne wasu ka ce kiran sallan farko ne kamar imamu sanani yake saboda shine fi dacewa da salatu khairu minan don a lokacin ne ake bacci ana bacci a lokacin in ka zo kiran sallan farko sai ka cewa wanda yake baccin sallah fa tafi me tafi bacci sai rin jari da wannan sai dauki hadisin kiran sallan farko ake wanda yake kiran sallan karshe ya dauki hadisin da yake kiran sallan karshe ne sai kuma yace a, an kira sallan ne fa bai tashi ba har gashi yanzu lokaci ya sai ake nanata masa fa sallah tafi bacci baka tashi ba na farko yanzu fa ka tashi sallah tafi bacci ana nanata wannan ibn Uthaymeen ya rinjar da wannan da su bin Bas suka ce kuma hadisin da yake maganan cewa kiran sallan farkon nan yana nufin kiran sallan da bai kama bane shi ko mai cewa kiran sallan karshe yana nufin kiran sallah na karshe saboda hadisi ya ce ma baina kulli ni salatun tsakanin kowane kiran sallah guda biyu akwai sallah to kaga ana nufin tsakanin kiran sallah da iqama wanda yake kiran hadisin da yake kiran sallan farko yana nufin kiran sallah ne banda ikama don ikamar ita ma ana ce mata kiran sallah na biyu sai suka hada hadisin a haka suka ce kiran sallah na karshe ne ake a salatu sai yasa duk masallacin Saudiya kiran sallan karshe ne ake ake yin as-salatu to kaga shi ma wannan da yake nan matsala ne ta ishtihadi babu rikici a ciki in wani yana yi da farko baraka ce ya kuskure ba in wani yana yi a karshe nan ma baraka ce ya kuskure baraka ce wannan sunna ne wannan bid'a bane sai dai baka fahimci karatun ba malamin sunnan wasu saurin jarida na farkon wasu saurin jarida na ƙarshen kuma dukkanin su malamin sunna ne kaga babu iskali a cikin wannan to wannan shine bayani akan wato siffa na kiran sallah sai ma ne yace wa sahhalin mukallafin qad aslama وذكر بوقته قد علم ويستحب قائما مرتفعا مطهرا مستقبلا مرجعا وصح إذا صلى تا إنغانتا من مكلف daga baligi mai hankali shine mukallaf balagaggen mutum kuma mai hankali shi yake kiran sallah kenan yaro baya yin kiran sallah sannan ma'aukaci baya yi lalle ma'aukaci bai zai yi ba saboda bai ma san me yake faɗa ba ba za ta inganta ba za ka yi da ma'aukaci sanar da kai lokacin sallah haka bai zai ba yaro in ba mu mayyizi ba ne baya bambance lokutan sallah shi ma bai zai zama mai kiran sallah ba don zai iya kira maka sallah lokaci bai ba amma in ya zama mumayyizi yana ya san lokutan sallah amma bai balaga ba to kaga wannan kuma dama malamai sun yi sabani ya halarta shi kiran sallansa yayi ko sai baligi yayi sai mu ce ba abin da zai hana kiran sallansa ya inganta kamar yadda wasu suka tafi limancin sa ma ya halarta ba ma maganin kiran sallansa ma to da ka tunda limancin sa ma aka sabani ballin kana kiran sallansa in dai ya tabbata cewa ya san lokacin sallah kuma ya kusan balaga ya ya abin nan yana da wayo ya kira sallah ba za a ce kiran sallan nan bai yi ba sai an sake sai a bar shi a haka amma da son samu kuma a samu balagiggen mutum baligi ne hankali ya kira sallah wanda ya san lokutan sallah wanda ba a shakkan cewa lallai ya san wannan lokaci ne da yace kad aslama sanin zama musulmi ha kafuri a kiran sallah ibada ne lafuza ne na tauhidi kafuri dai zama lada ne unguwarku ba za ku yarda da wannan ba to za ka musulmi shine yake kiran sallah in ka ya zo ka kiran sallah wannan kar a saurare shi sai musulmi ya zo ya sake wani kiran sallah a nan ne mutane da su ne su lalle lokacin sallah yayi amma ba za su yadda da na kafuri ban ya je kira musu lokaci bai ba fa ko ya da lafuzan wato ainihin kiran sallah din da akwai tauhidi a cikin su shi kuma bai da tauhidi wannan sai ce wa zakarin kuma ya zama namiji mace ba ta kiran sallah saboda baya kamata mace ta dinga daga muryanta saboda duk malamai sun tafi akan wannan mace ko da ba a ce muryanta al'aura ba ne muryanta fitina ne muryanta fikina don akwai wanda suka tafi al'aura ne duk da babu hujja mai karfi a kai to amma muryanta fitina ne ko ba al'aura ba ne in an ce al'aura ne bai halatta ka ji muryar mace ba sai matarka ko ko ƴar uwarka ai halatta ka ji amma muryanta fitina ne sai ta ɗaga muryanta inda ya kamata kawai inda ya dace a daga ba ko ina da ina to kiran sallah an ce mace ita ce ladani ita ce take kiran sallah to muryanta zai iya zama fitina da ga wasu za su dinga tammakon masallaci da asuba fitinannu a ce za ta fito da asuba ta kira sallan farko ta sake fitowa ta kira sallah sallah na saboda haka ita koyi ta ake a gida koyi ta ba ta bayyana a gaban mutane shi yasa idan ta zo sallan ma manzala kuma ya ce akhiruhunna min haythu akharahunna Allah ku dinkirta da ku mai da su baya kamar yadda Allah ya mai da su baya maza su ne a gaba da su haka wajen Allah ne خير صفوف الرجال أولها وخيرها آخرها وشرها آخرها وشر صفوف النساء أولها وخيرها آخرها ما في الخير صف ماذا نقبا ما في شر سنبايا ما في شر صف ما تاشيني نقبا ما في الخير سنبايا ميتا نقبا إذا ما شر سوى لنا قصدا نماتا ina kusa da na maza kai ga su ga maza to mace ba ta kiran sallah za ta zo ta dinga daga murya a gaban maza ba an zo an haɗu a masallaci za a yi sallah kuma sai ta zo tana kiran sallah a'a ta koma can baya dai ita kan mai bi ne maza su ne za su kira za su kira ta saboda muryanta fitina ne wani sai ya fitinu da muryanta da sababin wani wani a jin daɗin muryanta kawai zai tare ta a hanya sai abin ya zama barna da fasadi a bayan ƙasa sannan bi hi kad ajma sannan ya zama ya san lokaci wanda bai san lokaci ba zai zama ladani ba kaga ladanci muhimmin abu ne fa shi yasa ma duk inda ka je littafin fikihu akwai babin kiran sallah duk wani littafi na hadisi na ahadisul ahkam hadisan hukunce hukunce shari'a zaka samu babin kiran sallah saboda muhimmancin sa to dole mai kiran sallah ya san lokaci in bai san lokaci ba zai dinga kira muku sallah lokaci bai yi ba lokaci bai yi ba to kaga za a samu matsala ya san wannan farkon lokaci wannan tsakiyarsa wannan karshen sa kaga wajibi ya san wannan to shine wanda zai kira maka sallah baka shakka ana kiran sallah kawai ka san lokaci yayi amma in bai san lokaci waje zai sa kai sallah lokacin da bai yi ba ko ya jinkirta maka sallah ya zama lokacin yayi har ya kusan wucewa kafin ya kira sallah to kaga dole lada ne ya zama mai ilimi na lokutan sallah wannan kuma babu iskali a cikin sa wajibi ne ya zama hakan din domin sallah din aikin shikin addini kuma dole sai a lokaci za a yi ta kuma kiran sallah shi ke nuna lokacin sallah yayi dole a samu wanda ya san lokacin sallah ma la yatimul wajibu illa bihi huwa wajib duk abin da wajibi baya inganta sai da shi to shi ma wajibi ne sallah ba ta inganta sai an yi ta akan lokaci a lokacinta to kuma mai kiran sallah sai ya san lokacin sallah ne zai kira a lokacin sallah din kaga dole zan ke zama ne ya san lokutan sallah din ya dinga bibiya idan zai iya bi kamar yadda muka yi bayani inuwar abu ya kai tsawonsa a zahar ya kai eh, abin rana in ta yi zawali a zarin ina mutum ya kai tsawon la'asar rana in ta faɗi magariba in shafaƙi jaje-jaje na yamman nan ya faɗi abin nan ya ɓace isha alfijir in ya fito a asuba ya san wayan nan ko bai duba agogo ba zai yi muku kiran sallah ko bai da agogo bai da takawimi in bai san wannan ba ya bi takawimin nan da ake wannan kalandar da ake na lokutan sallah ta hanyar falaki malamai sun yi ijima'i ya halatta a yi amfani da ilimin falaki wajen gano lokutan sallah kamar yadda shekul islam bin taymiya ya faɗa Ko da aka sai ya bi wannan kowace rana ga time din kiran sallan ta wanda duk duniya yanzu akan haka ake tafiya a zahar karfe kaza da minti kaza yau a garin ku gari kaza gobe kuma kaza jibi wannan ma haka kowace sallah ya kiyaye ya zama yana da wannan kalanda din wannan takawimi na lokutan sallah kafin ya kira sallah ya tabbatar da lokacin sallah yayi sannan ya kira sallah dole ne a samu wannan saboda a samu kiran sallah a lokaci kada wani ya je yi ta kafin lokacinta kuma da yace wa yustahabbu qa'iman murtafi'a mutahhiran mustaqbilan murajji'a wa yustahabbu an so shi mai kiran sallah din qa'iman yayi kiran sallah a tsaye haka su bilal suke yayi to abdullahi bin maktum a tsaye ba a zaune ba kenan mustahabi ne wannan kana nufin kenan ma'ana magana in yayi a zaune kiran sallan yayi amma dai yayi a tsaye shine sunna sannan murtafi'an yana mai ɗaukaka akan wani abu akan wani tudu da manara wajen masallaci ake fita ko wani abu kamar musumiya shi ake hawa sai a kira sallah me yasa saboda ko ina sautin ya kai a unguwar ko a garin in karamin gari ne a hausa ma sai a kira sallah muryan ta fi tafiya lokacin ba irin wayan abubuwan masu daga murya to a yanzu da aka samu wannan abun daga murya din su ne shika shi sunnan tana nan ko ba ta nan wasu ka tafi ba ta nan tunda dama illan shine ko ina aji saboda haka tun da ko a tsaye ko ba kawo kan abu mai tudu ba za a ji suka ce ya biya bukata wasu suka ce a har yanzu akwai wannan sunnan kamar shin jin Albani ya tafi ko yanzu nan sunna ne mai kiran sallah ya wani abu mai tudu kafin ya kira ya kira sallan ba wannan shine ma'anar murtafi'an ai murtafi'an alama kanin ali ko ko wani mimbari ko wata husumiya ko wani dakali da aka yi na kiran sallah wanda masallacin da in an gina masallaci a haraba ta ciki za ka samu akwai inda mai kiran sallah yake hawa ya kira sallah lokacin babu irin waɗannan abubuwa masu taga murya sannan hiran an so kuma ya zama mai tsarki wato ya zama ainihin yana da alwala yana da alwala ya zo a hadisi marfu'i hadisin imam tirmidhi la yu'adhinu illa mutawaddi'un ba mai kiran sallah sai mai alwala amma hadisi ne da'ifi isnadin sa bai inganta ba amma ya zo a asar ingantacce na abi wa'il sahabin manzo Allah ta sama abi wa'il bin hajar yace haqqun wa sunnatun masnunatun la yu'adhinu illa wa huwa qa'imun wa la yu'adhinu illa ala zuhuri yace haƙƙi ne kuma sunna ce abun sunnantawa ba mai kiran sallah face yana tsaye kuma sannan yana da farki kaga wannan hadisin kuma da hukumin raf idan sahabi yace sunna ne abu to yana nufin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi kamar da shi hadisi marfu'i ba mawqufi ba kenan haka ake a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai mai alwala take yin kiran sallah kuma a tsaye ake yi sai dai ba wajibi bane wasu suka ce duk da ba yana rubuta a littafi ba suka ce idan ana kiran sallah idan ana kiran sallah a gari ba tare da alwala ba tseraye suna yawa a gari haka malayanmu na zaure suke ga wannan tseraye suna yawa a gari <laughs> wallahu alam ni ban ga nasin ba to amma da ya ce ayi alwala din ai zikirin Allah subhanahu wa ta'ala za a yi amma in ta kama ba alwalan ko lokaci yayi ana sauri ba alwalan za a iya kiran sallah ina cewa lokacin ina ɗalibi a Kano masallacin unguwar mu ana yin as-salatu kiran sallan karshe ne to shi da danin kawai bai shafa ko agogonsa ne nuna masa wani abu tun cikin dare mata sun tsora girki ana jiran girki ya abin nan ya nuna a yi sahur kawai sai zai doka as salatu sai tafiya sai koma gida hankali ya tashi to yaya har an yi alfijir subhanallah sai na fito daga ɗaki na da gudu na tayi masallacin ni kwasa ne na kwana kiran sallah kawai bani da alwala ba tare da asalatu ba sai ka ce o oh, to wancan kuskure yayi sai ka gano kuskure ne na farko yanzu lokacin za a iya ci gaba da cin abinci sai na yaka ne don kar a haramta mutane sahur ba alwala ne ne kiran sallah mustahabbi ne in na tsaya alƙawasu shikenan za su sauke ma girki an yi asaran abinci kenan sai na kwana kiran sallah haka su da aka son samu ya zama da tsarki a lokacin da za ka kira sallah sannan mustaqbilan mustaqbilan yana kantan alqibla ka fuskanci wanda wannan shine sunnan kiran sallah amma ya halatta ka dan waiwaya dama ka dan waiwaya hagu musamman wasu mutane suka ce in ka zo hayya ala sala sai ka dan duba bangaren daman ka don na can gefe su ƙara ji hayya ala sala sai ka duba bangaren hagu wato kudu da arewa kenan in a Najeriya kake ka fuskanci alƙibla saboda me wato za ka waiwaya amma ba za ka juya ba wato yaltafitu wala yastajib sai ka dan waiwaya dama hagu don ko ina aji magana ma'anan hayya ala sala ba tare da ainihin ka juya ba to sai yace murajji'an yana mai tarjihi kaga wannan mun yi bayanin sa ba amma saboda tun da wa ke yi sai anan ne ya samu mahallin da zai faɗe shi wato in kai ashhadu an Allah ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah a hankali sai ka sake dagawa da karfi haka duka har ka gama kiran sallan wato suna ce ta kiran sallah kuma mun faɗi hadisin da ya nuna lalle ana yin hakan in hadisin abdullahi bin zaid ko da haka mustahabi ne yi irin wannan kiran sallan a masaban a masaban malikiya to shi ne abin da ya kawo na kiran sallah bari mu yi fassaran kiran sallah Allahu akbar Allah ne mai girma Allahu akbar Allah ne mai girma wato in ka ce Allah mafi girma ma kaman ka kaman ka neman ka fata ka fassara kaman ana gudawa ne tsakanin Allah da mafi girma sai ka ce Allah shine mafi girma haka lafazin yake nuna amma kawai ka ce Allah shine mai girma ma'ana an ana maganar girman Allah kuma kowa ba da girma in ana maganar girman mutane ne ko wani abu to sai a ce wani yana da girma wani yana da girma ashhadu an la ilaha illallah ba mu bauta da gaskiya sai Allah sannan ashhadu anna muhammadar rasulullah na shaida annabi muhammadu manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam sai ka ce hayya ala ma'anansa ku fiskanto zuwa ga sallah saboda wannan ne na fassara na fassara kiran sallah ne hayya ala sala ku fiskanto zuwa ga sallah kar ka ce ku yi gaggawa zuwa ga sallah larabcin bai zai bada haka ba kuma kuskure ne a shari'a gaggawan in za a zo sallah din kuma zalla kuma yace in za ku zo sallah ku zo kuna cikin nitsuwa har ku zo kuna gudu gudu kuma a daraktum fasallu wa ma fatakum fa atimmu da kuma kace ai gaggawa ba gaggawa a hankali a nitsi ake tafiya sannan hayya ala sala a larabci ma'anansa aqabil ila sala ka fiskanto zuwa ga sallah me wanda yake bada ma'anan gaggawa ha'un ne ha babba ne hayya hayya hayya to shine mai ma'anan ku kai gaggawa to shi kuma hayya ne ha'un ne to da ka karka canja lafuzan fassara a lafuzan larabci to da haka lafazin ma ba ba da wannan ma'ana sannan hayya ala fala ka fiskanto zuwa ga tsira shine sallah sallah ita ce tsira sannan sai ka mai ta Allahu akbar Allahu akbar sai ka ce la ilaha illallah ba an bauta da gaskiya sai Allah sannan akwai sunnonin da aka sunnanta a ikama an sunnanta wato bayan ikama mutum ainihin ya kwaikwayi bai kiran sallah din don manzala kuma ya ce idan azan azana almu'azzin faqulu mithla ma yaqul idan bai kiran sallah yana kiran sallah ku faɗi irin abin da yake faɗa kaga sunna ta farko in yace Allahu akbar Allahu akbar to kai ma ka maimaita ashhadu an la ilaha illallah ka maimaita don zikiri ne ashhadu anna muhammadar rasulullah ka maimaita zikiri ne amma hayya ala fala da hayya ala fala wannan ba zikiri bane sai hadisi ya inganta daga wajen manzo Allah ta sama. cewa in ya faɗi haka ka ce la hawla wala quwwata illa billah hayya ala fala ka fiskanta zuwa ga sallah kaga ba lafazin zikiri bane bari a ce in ka faɗa akwai akwai ma'ana ko akwai lada to sai ka ce la haula wala quwwata illa billah ka fiskanto zuwa ga sallah sai ka ce babu karfi babu dabara wato wajen yin ibada sai da taimakon Allah yanzu kana neman Allah ya taimake ka ka fiskanci sallan nan hayya alal fala ka fiskanto nan ma sai ka ce la haula wala quwwata illa billah wato babu dabara babu karfi wajen yi wa Allah da fi da taimakon Allah baka ita ka amsa kiran sallan nan bayan Allah ya taimake ka to sai ka faɗi wannan lafaza shi kuma lafazin la hawla wala quwwata illa billah lafazi na zikiri ta zo a hadisi ma kanzun min kunuzil janna wato taska ne daga cikin takkokin aljanna faɗan la hawla wala quwwata illa billah za a baka lada har wanda zaka shiga aljanna da sawabin sa in kana faɗa to ana son ka maimaita sannan bayan ka maimaita din ana son ka yi wa abin nan kai zikirin da ake yi bayan sallah zikirin da ake bayan sallah shine Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته kai wannan zikirin in kai haka manzala kuma yace duk wanda ya faɗi haka halal lahu shafa'ati yawm al-qiyama ceto na zai tabbata masa ranar al-qiyama ko da ka sai ka faɗi wannan zikirin wato Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma ya Allah ubangijin wannan da'awa cikakkiya wannan kiran da ake a zo a tafi masallaci a je a yi sallah wa salatu qa'ima kuma shine ubangijin sallah tsayayya ati muhammad al wasila wal fadl kaba ne muhammad wasila da fadila wasu darajoji ne wanda zai same su ranar alkiyama babu mai samun sa sai su shine yace da kuma makaman mahmud ne shafa'atul kubra wanda ka masa alkawari allazi wa'adtahu to iyanan suka ce ya inganta amma yawmal qiyamati innaka la tukhlifu an-ni'at suka ce bai inganta ba wasu sun tafi yawmal qiyamatin ya inganta amma in innaka la tukhliqul mi'ad bai bai inganta ba amma allazi wa'adtahu ya nan ba a shakkan wato ingancin sa in kai wannan sai kai manzala ta sallama salati don manzo Allah ya ce idza azana al mu'abun nan man qala hina sami'a an-nida Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tam a ah, idza azana al-mu'adhdhin faqulu mithla ma yaqulu thumma sallu alayya fa inna man salla alayya wahidatan salla Allahu biha alayhi ashara idan bai kira sallah yana kira sallah ku min salati kaga akwai salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد كما كمانتين wannan kai wa manzon Allah salati kaga uku kenan ka kai kai kiran sallah kai wa manzon Allah salati kai addu'an da ake bayan kiran sallah ko zikirin da ake Allahumma da ake kama karshe sannan kai kuma sai ka roƙi alkhairin duniya da lahira irin wanda kake so don hadisi ya inganta la yuraddu du'a bainal adhan wal iqama ba a mai da addu'a da aka yi ta tsakanin kiran sallah da iqama yanzu an gama kiran sallah kai addu'a kafin iqama lokaci ne na amsa na amsa addu'a wannan sune sunnonin bayan kiran sallah kenan na gani za mu tsaya a nan iqama kuma sai a darasi na gaba insha Allah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillahir rahmanir rahim ah, mai tambayar farko yana cewa malam menene hukuncin wanda ya karya azumin farilla a bisa mantuwa menene hukuncinsa bismillah wa salatu wa ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'da assalamu alaikum rahmatullah wato abin nan mun sha bayani akan cewa idan mutum ya manta ne ya ci abinci ko ya sha wato zai ci azumin sa saboda hadisi na manzo Allah ta sama man nasiya wa huwa sa'imun fa shariba aw akala fa aw akala fa yutimma sawmahu fa inna ma at'amahu Allah wa saqa duk wanda ya manta azumi yake sai ya ci abinci ko ya sha cika azumin sa don Allah ne ya ce da shi ya sha da shi to malikiya sai suka ce abin nan azumin nafila ne banda na farilla azumin nafila ne banda na farilla sai aka samu hadisi ingantacce wani a cikin wata ramadan ya zai tambayi manzo Allah ya ce ya manta ya ci abinci manzo Allah ya ce cika azumin ka Allah ne ya da kai sha da kai ko da ka da Ramadan da ba Ramadan ba in dai akan mantuwa ne azumin mutum ya yi ya ci gaba da azumin ka mai tambaya ta gaba kuma yana cewa malam a taimaka a yi mana bayani akan lokutan sallah a yanzu kafin bayani akan lokutan sallah wani yana tambayan cewa to in na samu wannan kalan nan ba sai na tsaya ina dubawa ba ina eh, in ka samu wannan kalandan na lokutan sallah ba sai ka duba ba domin a riga an duba maka ne to da haka kuma inda za ka duban kuma za ka ga haka ne ba za a ce maka ba karfe kaza da minti kaza ba kuma ka je ka ga rana ko lokacin alfijir ka ga bata fito ba ko lokacin azhar ka ga rana ba sai zawadi ba ko lokacin da ka ga inuwan ka bata kai daidai tsawon ka ba kafin malamai su yadda da hakan kan da suka jarraba suka jarraba suka tabbatar ilimin falaki na lokutan sallan nan ba a kuskurensa shikenan sai suka ce a bishi malamai suka yadda da wannan so da haka lokacin sallan asuba alfijir yana ketowa hudu da minti hamsin wato biyar saura minti goma a lokacin da ya halatta a yi kiran sallah na ƙarshe kuma a lokacin ne za a yi sallan asubahi biyar saura minti goma an ga dama a bada minti goma ko sha biyar ko ashirin kafin a yi sallan asubahi din amma dai kiran sallan sai lokaci ya shiga sannan lokacin sallan azhar kuma sha biyu da minti goma sha hudu sha biyu da minti goma sha hudu a lokacin ne ya halatta a kira sallah kake nan lokacin ta yana shiga sosai wani lokacin ma za ka samu kafin sha biyu sha ɗaya da wani abu lokaci ya shiga ya shiga to mu da yake ba muna bin farko farkon lokaci bane shi yasa ba za ka gane da wannan amma kasashen larabawa da ake bin farko farkon lokaci wani lokacin ga sha biyu da minti kaɗan an yi sallah wani lokacin sha biyu saura sha ɗaya da rabi sha ɗaya da rabi da minti biyar sai ka ga yi sallan azahar a jordan ana yi a riyad ma ana yi a saudiya amma sai dai a maka da madina yana da wuya sha biyu ba ta yi ba a ce maka lokacin sallah ya yi da ka sha biyu da minti goma sha hudu sallan azahar la'asar kuma karfe uku da minti ashirin da uku a yanzu fa amma mu sani lokutan suna gaba kuma suna yin ba kaga yanzu lokacin ya dan ba hudu da minti ashirin da uku abin nan uku da minti ashirin da uku shine lokacin sallar la'asa sai lokacin ya yi kafin ka kira nin mai yin uku da kwata lokaci bai bai yake kiran yake yin sallah wanda zai kira sallah da kwata wai ya jira da da da, da rabi ayi sallah shi ma kuskure ne sai wannan time din yayi uku da rabi uku da minti ashirin da uku sannan lokacin magariba kuma shida da minti ashirin da biyar shida da minti ashirin da biyar rana take faduwa ne lokacin sallan magariba lokacin isha kuma bakwai da rabi da minti uku bakwai da rabi da minti uku amma bakwai da kwata da minti goma za ka ji masallaci ana sallah wasu suna wasu da rabi kamar kamar wanda suka dan yi jinkiri da kafin mu fara karatu ana sallah isha a wasu masallacin saboda haka da rabi da minti uku lokacin sallan isha yake shiga kuma wani lokacin yakan wuce haka don yanzu ba yayi har ya kai da arba'in har da ɗaya ma kafin yayi baya baɗi saboda haka sai a dinga kula da lokutan sallah ka je kai sallah lokaci da yi ba na'am mai tambaya ta gaba yana cewa malam addu'o'i da ake tsakanin sujjadodi biyu sun halatta to sunna ne ai addu'a tsakanin sujjadodi biyu ma'ana an kai sujjada ta farko kafin ka tafi ta biyu ya tabbata hadisi manzon sa manzon Allah yana rabbi gifirli rabbi rabbi gifirli akwai kuma ta addu'a ban da wannan saboda haka ya inganta wannan addu'an da ake yi mai tambaya ta ƙarshe na cewa malam ya halatta a kiran sallah da wani yare ko sai larabci kawai dole sai larabci ke sa tarifin kiran sallah alfazu ne maksusa <laughs> wasu lafuza ne keɓantattu da ilami waqti sallah duk na kakkauce wai na saboda wani lokacin garin tarifi sai ka cinye lokaci karatun da ya kamata a yin sai zama shi ba kiran sallah alfazu maksusatun li ilami waqti sallah wasu lafuza ne keɓantattu ake faɗan su domin bayyana lokacin sallah sanar da lokacin sallah kaga in ba wannan lafuzan ka faɗa ba to baka kira sallah ba to da haka alfazu ne muta'abbadun biha lafuza ne da ake bautawa Allah da su lafuzan ikama da kiran sallah kar canja naka daban ka ce za ka wani abu daban shi yasa duk duniya da larabci ake kiran sallah duk duniya kamar yadda kira'anka sallan ka da suranka ba za zo kana fassara ta da yarenka kawai baka yi baka karanta da larabci ba to haka kiran sallah da ikama da larabci ake yi kuma a haka ne za a tafi in kai da wani yaren daban kai kuskure na'am daga ƙarshe akwai 'yan uwa kamar da aka saba suna neman malam ya taya su addu'a bisa bukatunsu da sauran 'yan uwa musulmi Allah ya biya musu bukatun suna alkhairi mu ma Allah ya biya mana bukatun suna alkhairi Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin